Hi guys and welcome back to my channel. So in this video zan nuna muku yadda za ku fara making kuɗi a cikin wani site wanda zan nuna muku yanzu a cikin wannan bidiyon wanda na yi making over 100k a cikin wannan site. A haka na ce ya kamata muku share na install. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda na biyu na samu wannan kuɗin a cikin wannan site din so kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyo amma kafin nan idan wannan shine ka da farko wannan channel kar ka manta da subscribe ma wannan channel din kai like na wannan bidiyon sannan kai sharing ɗinsa so kai tsaye akwai link da zan aje muku na wannan site ɗin a comment section ko kuma description na wannan bidiyo idan ku duba za ku samu link na wannan site ɗin so kai tsaye bayan ka danna link ɗin zai kai kai inda za ka yi sign up za ka yi creating account ɗinka wanda za ka yi filling ɗinsa so after ka gama creating account ɗinka za ka shigo cikin site ɗin kamar haka so after ka shigo cikin site ɗin kamar yadda kuke gani a haka zai nuna maka so after ka shigo cikin site ɗin kamar yadda kuke gani za a gan shi kamar haka so a ƙasan nan wajen a idan muka duba ga yanda za ka yi investing na kuɗin kan, so a nan wajen idan muka dawo ga ga account na wanda already na yi videos har guda biyu game da wannan site din so za ka iya zuwa ka duba previous video ɗin mu game da wannan site din wanda zan ajiye muku link na videos ɗin guda biyu akan wannan site din so after idan muka dawo home kamar yadda kuke gani nan ga telegram a channel ɗinsu Uh, so idan muka dawo home nan wajen za ku ga yadda gashi na akan wannan abin za mu yi investing so just na san wasu da su da su yi magana game da wannan kwalban so just kar ka damu da wannan kwalban ba wai asali a kansa ake investing kuɗin ba kun gane so just wannan kwalban just sun saka shi ne kawai amma ba haka process ɗin yadda ake tafiyar da kuɗin yake ba so kar ka ga wannan kwalban a maybe abin ya dame ka actual ba a kansa za ka yi investing na ka ba so abin da kawai za ka yi so a nan wajen idan muka zo za mu duba wani product muke so mu yi a wannan so ga nan stable ga fire nan so a nan wajen idan muka zo za ku ga ga stable ɗin nan idan muka duba idan muka yi a depositing idan muka yi investing dubu uku da ɗari biyar a kullum da na samun naira dubu ɗaya da ɗari biyar da saba'in da biyar wanda total za mu samu naira dubu sittin da ɗaya da ɗari huɗu da ashirin da biyar idan muka yi ƙasa kuma a shi kuma nan gashi nan idan muka investing five a idan muka yi investing naira dubu sha biyar wanda a kullum namu na samun naira dubu bakwai da naira hamsin shi kuma so idan muka yi ƙasa ga nan kuma naira dubu talatin da biyar idan muka yi investing ɗinsu a kullum namu na samun naira dubu sha bakwai da ɗari ɗaya da hamsin so but amma wannan under stable yanzu wannan kuɗin ba hali mu yi withdraw ɗinsa sai ya kai adadin kwanakin da suka ce like idan muka saka za ku ga kamar yadda kuke gani revenue ya yi 39 days so sai ya yi 39 days before mu cire so idan muka dawo wajen fire din nan shi kuma kamar yadda kuke gani so a nan wajen shi kuma za ku ga idan muka investing naira dubu biyu da ɗari biyar a wanda kwana hudu da yi wanda shi a kullum za mu na cire kuɗin mu kullum shi za ka iya cirewa ba wai sai ya yi nan kwanakin ba kullum za ka iya cirewa a under wildfire kullum za ka yi withdraw na naira dubu ɗaya da ɗari biyar kullum ka shiga za ka yi withdraw na naira dubu ɗaya da ɗari biyar idan kai investing naira dubu biyu da ɗari biyar za ka yi kwana huɗu a kwana huɗu ka ka samu six thousand ka samu naira dubu shida idan muka yi ƙasa nan kuma ga shi nan dubu sha tara idan muka yi investing dubu sha tara shi kuma kwana uku kwata-kwata dai a kwana uku kullum za mu samu naira dubu sha uku da ɗari uku kullum za ka zo ka cire naira dubu sha uku da ɗari uku wanda total za ka samu dubu talatin da tara da ɗari tara so kun gane so idan muka yi ƙasa nan gashi nan nan kuma na dubu hamsin da biyar shi kuma kullum da ka samu naira dubu arba'in da hudu wanda total da ka samu naira dubu talatin da dubu talatin a dubu ɗari da talatin da biyu so shi kuma kwa a kwana uku kenan za ka samu dubu ɗari da talatin da biyu so da ka yi investing a abin da za ka iya ka yi investing abin da ko da ka yi asararsa ba zai dame ka ba so kun gane this is not a financial advice ka saka abin da ko da ka yi sa, ba zai dame ka ba so a nan wajen kuma idan muka zo kamar yadda kuke gani sun yi adin wani future activity a ah, so shi kuma idan muka zo za ku ga gashi nan a under activity idan muka yi investing naira dubu uku za mu samu kullum naira dubu ɗaya ɗari biyar shi kuma just sun rage ne is like kamar na stable ɗin but amma sun rage kwata-kwata a kwana ashirin da mu za mu samu naira dubu talatin idan muka yi ƙasa muka yi naira dubu goma shi kuma kwata-kwata kwana ashirin shi ma da mu kullum da na samun naira dubu biyar da ɗari biyar wanda total da ka samu naira dubu ɗari da goma so a nan wajen za ka duba so kamar dai na faɗa muku ka saka abin da ko da ka yi asararsa ba dai dame ka ba so a nan wajen za ka zo ka zaɓi product na da kake so ka wannan so let's say yanzu muna so za mu yi investing akan wannan guda biyu na stable da wildfire so yanzu me da ka da ka yi calculating kuɗin da za ka saka duka so yanzu da stable da wannan kaga duka dai kama da ka saka 6000 kenan so yanzu me da mi za ka dawo wajen account bayan ka dawo wajen account da ka dana button da aka saka deposit na so after ka danna wajen da aka saka deposit da ka zaɓi 6000 so bayan ka zaɓi 6000 sai ka danna to deposit bayan ka yi kasa kenan after ka danna to deposit zai kai ka yanda za a baka account number wanda da ka yi depositin na wannan kuɗin da kake so ka saka ɗin in ma 6000 ne kamar dai na faɗa muku abin da dai kaga za ka iya so after ya kawo ka a nan sama ga account number na wanda za ka yi ɗin ɗinsa da ka je ka yi depositin na wannan kuɗin wato za ka yi transfer kenan ga sunan bankin ga account name ɗin nan so da ga gani so after ka je ka yi depositin ko za ka zo ka danna I have made the payment to kana danna I have made the payment za a maka adin ɗin kuɗinka a cikin account ɗinka already kawai za ka shigo ga kuɗinka a wajen balance ɗin nan so za ka ga kuɗinka so after ka ga kuɗinka kai tsaye kawai za ka koma home za ka je ka yi investing akan wayannan abubuwa za ka siya wannan stable ɗin saboda before ka zo ka siya akan wildfire dole sai ka sai account ɗinka kai upgrading ɗinsa ya koma level 1 before ka koma level 1 sai ka siyi stable product before ka koma level 1 so after ka gama yi sai kuma yanda ake withdraw so withdraw ɗinsu daga kan karfe tara ne zuwa karfe shida ne ma kullum suke bude wuzuro so zaka iya din kudin ka daga tara na safe zuwa shida so yanda za ka yi wuzuro kuma za ka zo ka danna to wuzuro din nan so bayan ka zo ka danna wuzuro so a nan wajen da ka saka amount na kuɗin da kake so ka yi wuzuro so minimum din sa naira dubu ɗaya ne 1000 minimum wuzuro so a nan wajen da ka saka password ɗinka na wuzuro kamar yadda kuke gani already dama za ka yi linking account ɗinka wanda kake so kana withdraw na kuɗinka da shi so bayan ka kawai za ka zo ka yi withdraw in 2 to 3 minutes kuɗinka zai dare zuwa cikin account ɗin da ka sa zai wato dai direct zuwa cikin account ɗinka kenan in two to three minutes kuɗin ka dai sauka cikin account ɗinka baka da wani problem and another way kuma da zaka yi making kuɗi a cikin wannan site ɗin shine idan muka dawo wajen home ga nan da aka saka invite nan so idan ka danna wajen invite ɗin nan so duk wanda ka yi invite ɗinsa za a baka wani commission so nan wajen bottom da aka saka invite so duk mutum da idan ka yi invite ɗinsa za su baka 1000 za su baka naira dubu ɗaya kenan so a nan gefen kuma ga yanda aka saka mvot nan so shi kuma idan ka danna shi shi kuma like yanzu idan muka yi withdrawal na kuɗin mu so zaka iya zuwa kai posting sa a nan wajen idan kai posting sa shine wanda suke sakawa a cikin telegram channel ɗin so kamar yadda kuke gani gashi na wannan da ya posting nasa sun bashi ɗari biyu a wannan ɗari biyu shi ma wannan naira ɗari wannan haka haka haka haka haka haka su daga gaggani gani wani a dubu ɗaya za su bashi wani dubu biyu so zaka iya zuwa ka fosta a nan wajen idan kai posting na a withdrawal proof ɗinka su kuma za su baka wani commission na kuɗi so shi wannan ba wani ƙayyadewa kawai abin da suka yi niyya za su baka so kaga two way da zaka fara da zaka one another way da zaka making kuɗi a cikin wannan site ɗin haka ga telegram channel ɗin su ka yi da na kai joining kan telegram channel ɗin su domin kana ganin a update ɗin da suke maybe ko sun kawo wani sabon feature za ka iya amfani da shi So guys anan bidiyon na mai zo ƙarshe idan ka ji wannan bidiyon kar ku manta da subscribe na wannan channel ku like ma wannan bidiyon nan ku share ɗinsa.